الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله ya sha يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم الله shine hasken mai da ƙasai kuma mai shiryar da waɗanda suke cikinsu misalin haskensa Sarki ya tabbata a gare shi a cikin zuciyar muminai kamar taga ce a cikin bango wadda ba ta bullewa da fitila a cikinta, fitilar tana cikin kwalba mai haske, kamar wani tauraro ne mai tsananin haske, ana kunna fitilar da man wata bishiya mai albarka, ita ce bishiyar zaitun, bishiyar da babu wani abin da yake kare mata hasken rana, da safe ko da yamma, man da ake zuba mata, haskenta ya haskaka wurin, ko da wuta ba ta taɓa shi ba, to yaya kuma idan ta taɓa shi, hasken fitilar akan hasken kwalbar, to haka zuciyar mu mumine take. idan hasken shirya ya haskaka cikinta, kuma Allah yana datar da wanda ya ga dama zuwa gaban al'kur'ani kuma Allah yana bayyana abubuwa da makamantansu ta hanyar buga misalai. Allah ya san komai, babu abin da yake ɓuya a gare shi.